وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداسادوة أولنا رانا تجمع أولنا رانا مي البركة أمسلاتي مي البركة أنا المنار دكي أنقوى الرمين تكين غرين كدونا يو دايا غواتن جمادل jumada thani ko wanda ya yi daidai da shekara 1442 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya dace da 15 ga watan janairu shekara 2021 daidai rana ne da muke gabatar da karatun littafin masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi ahlal jahiliya na babban malami a sheikh muhammad ibnu abdulwahab rahimahullahu ta'ala idan ban manta ba muna cikin bayani game da kadaita allah da bauta ba tare da shirka ba inda malam ya bayyana mana cewa shine addini na dukkan manzanni inda Allah ke ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu wajtanibu at hakika mun ta sadda manzo mun aiko shi cikin kowace al'umma me manzan ke cewa yana cewa a ni'budullah ku bauta wa Allah shi kadai wajitanibu tagut kuma ku nisanci tagut kuma mun yi bayani kan satin da ya gabata mun yi bayanin me ake nufi da tagut inda muka ce ne duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba sannan wannan abin ya zamo ya yarda da bautan shine sharadi wanda ake bauta mai ba tare da san shi ba kuma ya yi iyayen shi wurin hanawa abin bai yiwu ba ko bayan rayuwar shi ta ƙare aka fara bauta mai ba tare da shi ne ya yi wani abin da ya jawo hakan ba to ya kubuta a wurin ubangiji an gane har muka kawo misali da annabi isa alaihi salam ko hikayen da allah ya kawo mana cikin alkur'ani tambayan da zai mai ranar alkiyama da kuma yadda zai kubutar da kanshi shine malam ya ce fahada huwa manhaju ar-rusul wannan shine tafarki na manzanni alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su shine addawa ila ila ibadatillah kira zuwa ga bautan Allah wa tarki ibadati ma siwahu da barin bautan duk abin da ba Allah ba wa baqiyatul islahat ta'ti tab'an lidhalik malam ce sauran gyare-gyare da za ka yi na addininka to zai zo bayan ka tsaye da tauhidi ne ka bauta ma Allah shi kadai abinda zai zo baya su sallah su zakka shi ne za su yi kyau za a karɓa. ma duk wanda bai gyara tauhidin shi ba duk sallan shi duk azumin shi duk zakkan shi ba zai samu mazauni ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ko Allah ya ce ranar kiyama wa'anda ba su da tauhidi gashi sun yi aiki na gari sun sada zumunci sun yi abubuwa masu kyau wanda musulunci ya zo da su wanda suke makarimul akhlaq ne an gane amma saboda rashin tauhidi Allah ya ce za a zo da abin da suka aiwatar a duniya na aiki mai kyau amma kuma faja'alnahu haba'an mansura sai mu mai da shi kamar ƙura ne wanda aka watsa nan da nan za ka neme ta ka rasa ba ta da wani amfani ba ta da tasiri saboda rashin tauhidi an fahimta za ku ga mala yana ta jaddada magana a wannan matsala ta farko kan tauhidi saboda ita ce gimshiki ita ce jagora na dukkan tafiya da an rasa tauhidi to an rasa komai ma idan ku tauhidi ya yi kyau to insha Allah ana sa rai komai zai yi kyau wallahu jalla wa ala la yaqbalu min al'amali illa ma kana khalisan liwajhihi mala yace Allah maɗaukakin sarki baya karɓan wani aiki kowane irin aiki ne sai wanda aka yi aka tsarkake shi wurin bauta aka yi saboda shi kuma aka tsarkake shi ba tare da shirka ba laisa fihi shirkun ma'ana ba wani shirka a cikin aikin wa aizan labudda an yakuna al'amalu muwafiƙan lima shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala mala yace bugu da ƙari dole ne aikin ya zamo ya dace da abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ko ka yi aiki don Allah ba ka yi shi a kaifiyar da Allah ya shar'anta ba to Allah ba zai karɓa ba fallahu la yaqbalu min al'amali amali min al alladhi fihi la yaqbalu alladhi fihi bid'atun mala yace Allah bai karban aikin da a cikin shi akwai bid'a ƙirƙirarren abu wanda bai cikin addini ko min kyan shi to Allah baya karɓa. wala ma kana fihi shirkun ko akwai abin da duk aikin da a cikin shi akwai shirka to Allah baya su. qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada mala ya ce Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake so ya gamu da Allah ranar kiyama ya zamto bai da wata matsala salin alin falyamal amalan salihan to ya aikata aiki aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan kada ya gauraya wani ya hada wani da Allah a wurin bautan shi duk wanda ya sake yaje je lahira alhali ya yi shirka da Allah kuma bai tuba ba to ranar kiyama bai da wanda zai yafe mai wannan har Allah ba zai yafe mai ba kuma in ya shiga wuta ya shiga kenan khalidi na fiha abadan bai da ranan fita amma duk wanda ya je lahira da wani laifi ko mun girman laifin shi to Allah na iya yafe mai in dai ba shirka ne in Allah ya so sai ya mai azaba gwargwadon laifin shi idan ya so ma ba zai azabtar da shi ba sai ya yafe mai shi gafurun ne rahimun wa rahmatuhu wasi'at kulla shay an gane rahaman ubangiji ta yalwaci komai saboda haka duk wanda ya je lahira da wani aiki wanda yake na laifi ba shirka ba al'amarin shi na wurin Allah in sha'a azzabahu wa in sha'a ghafara lahu in Allah ya so ya mai azaba kuma ya cancanci azaban amma in Allah ya so sai ya yafe mai saboda shi gafurun ne rahimun amma komai aka ce haka siwa shirki ne banda shirka an fahimta wani yana cewa cikin mukaddiman shi wa manya yamut wa lam yatub min wuzrihi fawwid ila Allah jami'a amrihi duk wanda ya rasu bai tuba ba daga zunubin shi in dai ba shirka bane wizrun an gani sai ce fawwid ilallahi jami'a amri ka miƙa al'amarin shi gaba ɗaya zuwa ga ubangijin shi ba za ka yi shishigi ka ce wani ɗan wuta ba ne saboda yana yin wani laifi duk girman laifin shi an fahimta in dai ba shirka ba ne allah na iya yafe mai wannan ya fito fili a hadisi da ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mutane biyu ne ɗaya na laifi ɗaya kuma yana mai nasiha kullum sai ba saboda bai jin nasihan shi ya ga ya mai yau gobe ya ƙara sai ya ce amma kai dai Allah ba zai taɓa yafe maka ba kun ga ya yi magana ne da bakin wa ubangiji ko sai ya shiga tsakanin bawa da ubangijin shi ya ce kai dai Allah ba zai taɓa yafe maka ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce nan take sai Allah ya bata aikin mai nasiha shi kuma wancan sai Allah ya yafe mai an gani saboda ya tashe su ya ce ina wanda yake cewa ni ba zan yafe ma bawana ba yake shiga tsakanina da bawana to na ɓata aikin shi shi kuma bawan nawa na yafe mai na gafarta mai ya je aljanna shi kuma wancan an ɓata aikin shi ya je wuta an fahimci wannan wanda yake nuna mana babban abu shiga gonan Allah shine babban laifi an fahimta yanzu mutum ne kana tica ne a aji sai wani ya maka laifi ba wanda ya ga sanda ya maka laifin nan sai wani abokin shi su biyu duk sauran ba su gani ba sai kawai abokin ya tashi sai ya fara ce ma wannan mai laifin wanda yake abokin shi ne tashi je ka yi kneel down ya ɗauko bulala sai ya miƙa maka kai mala ya ce zane shi ya yi laifi kai wa ya fi maka laifi cikinsu wanda ya ɗau bulala ko ya zo ya ce wane ya yi laifi ya fara mai faɗa kuma ya ce wallahi malam ba zai kyale ka ba sai ya zane ka ya miƙa ma bulala kai za ka yi dukan ai ko ni ne daga nan zan ce to na yafe mai kai kuma zo nan ka tsuguna saboda ya shiga hurumin da ba nashi ba to duk wanda ya ce zai shiga hurumi hurumin ubangiji kaman halatta abin da Allah kaɗai ke halattawa akwai wanda ya sai halatta abu ko ya haramta banda Allah to duk wanda ya shiga gonan Allah ya kokarin haramta abin da Allah ya halatta ko ya halatta abin da Allah ya haramta to ya yi wani abu wanda idan ya rasu kan wannan ba ƙaramin laifi ba ne an fahimta saboda Allah shi kaɗai ne yake haramtawa kuma shi kaɗai ne yake halattawa an fahimta ko yanzu ne misali Din laifi kowane irin laifi ne in ka ga bawa ya yi in dai bai shirka ba kar ka sake ka mai hukunci da wuta ka roƙa mai shirya in dai yana duniya to yana fagen tuba in ko ya riga ya rasu to idan shirka yake yi ka bar shi da ubangijin shi amma abu ne a zaune Allah ba zai yafe mai ba amma al'amari na tuba ba wanda zai iya sanin tuba sai Allah don kaga mutum kawai ya rasu misali ka san shi yana wani aiki na shirka sanda zai tuba ba za ka sani ba an gani saboda ba sai ya zo ya sanar da jama'a na tuba daga aiki kaza ba shi yasa mutum ya kame bakin shi kawai saboda duk mutumin da yake yawan faɗin aibubbukan mutane to insha Allahu sai Allah ya jarabe shi da irin wannan laifin an fahimta saboda haka idan ka ga bawa yana laifi ka yada meye ladanka baka da wani lada amma in ka nema mai gafara wurin ubangiji ko ka nema mai shiriya baka da lada duk mutumin da ya roƙa ma ɗan uwan shi wani abu na alkhairi to a take shi ma Allah zai umarci wasu mala'iku su dinga roƙa mai irin wannan abin da ya roƙa an gane kun ga idan ka roƙa mai shiriya ka huta in kuma ka mai ka tura shi ka ce ɗan wuta ne kun ga kaman ka shiga tsakanin Allah ne da bawa ka yi hukuncin da Allah ne kamata ya yi ba wanda ya san abin da ke cikin zuciyar ɗan adam sai sai ubangijin shi sanda zai tuba daga zunubin shi ubangiji ya yafe mai kila ma ya sa shi cikin bayan shi na gaba gaba kai baka sani ba kai dai ka ga wane ya rasu idan ka san yana wani laifi kai shiru ka kame bakinka ka nema mai gafara an ba za ka iya ba kai shiru kawai mutum ya rasu ba so ake ka dinga ɗaukan wasu maganganu ai yayi kaza ya taɓa kaza wani zai wuya ya shiga aljanna wannan kuskure ne sannan hukunci da aljannan ga wanda ya rasu kowane irin aiki ya rasu a zahiri yana yi ka ce wani ɗan aljanna ne ko shahidi ne wani to a sunna ba a wannan ka ce wani shahidi ne ko wani me ma'anin shahidi ɗan aljanna ko kun taɓa ganin shahidi kuma a wuta an kira mutum shahidi to an ce kamar ɗan aljanna ne dan yan aljanna masu shuhada daban suke su su hadisi ya tabbata cewa wanda ya rasu shahidi to tun a kabari Allah yake mai connecting na rahaman aljanna sannan ana sa mai ana sa zuciyan shi a cikin a cikin gangan jiki na tsuntsu sai a ɗauko ran shi a sa ta cikin gangan jiki na tsuntsu sai a wurga ta cikin aljanna to dama meye mutum eh dama ai mutum birruhi ne labil jasadi wani na ce fa inna birruhi labil jasadi insanu shi dan adam ruhin shi shine dan adam ba gangan jiki ba wannan wannan gangan jikin ai zamu bar shi tun a duniya an gane saboda haka Allah zai sa zuka eh, ruhin su su shuhada a cikin tsuntsu sai Allah ya sake su su yi ta cin abin da suke so an gane wannan to sai ka mai hukunci da irin wannan kai kuma ka sani ne kana ganin ya yi wani abu ne wanda yake na shahada ko haka ne to ka san zuciyar shi don wa ya yi wannan abun in a filin yaƙi ya rasu mun ji ya yi abin da ya kamata a ce shahidi haka ne to amma in ka ce ya yayi shahadan kana nufin har zuciyar shi ka shiga kaga yi wannan aikin don Allah ne innamal a'malu bin niyat wasu za su iya yin aiki iri ɗaya amma ɗaya ya nufi Allah ne da aikin ɗaya kuma ya nufi duniya ko kuma ya nufi a yabe shi kuma duk wanda ya aiki don a yabe shi bai da lada wurin Allah saboda ba ya yi don Allah ba ne innamal a'malu me bin niyat saboda haka hukunci da aljanna ko da wuta ga ɗan adam shiga hurumi ne na ubangiji duk ko wanda ya ce zai shiga hurumin ubangiji to ba zai tsira ba dan ba zai kai labari ba zai shiga wuta kuma in yayi wasa shigan da zai yi zai shiga ne khalili na fiha bai da ranan fita saboda haka mutane su iya ma bakin su su daina hukunci alhali ba su ne masu hukuncin ba ubangiji shine mai hukunci kuma tsakanin bawa da ubangiji ya fi karfin siffanta shi ma da cewa tsakanin mata da miji mu a duniya mun san duk mai shiga tsakanin mata da miji me zai biyo baya kunya ko za ka ga ya mata laifin da zaka ce in ta fara wani fushi zaka ce ba ta taba yafe mai ba ko amma abu ɗaya zai mata kawai shi kenan an wuce wurin za ta yafe mai ko shi ma haka zai zo yana taba batu so yake ku ba shi haƙuri in kai baka san abin ba ka yi ta ziga shi kuma in sun shirya su biya su zo suna zagin ka in ka zo gidan shi abinci ta cika ma gishiri ko ta rambaɗa ma ji ta ce wannan ɗan tsurkun ne yanzu su sun shirya ko ba haka bane da haka tsakanin ubangiji da bawa ya fi ƙarfin wannan Sau da haka kowa ya iya ma bakin shi game da bayi da ubangijinsu in ba za ka musu kyakkyawan fata ba to kar ka dinga musu mummunan shaida kuma an fahimci wannan to shine mala yake cewa a waƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce a wata ayan kuma wa'budullaha wala la tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah kar ku hada shi da wani wurin bauta har yanzu ana ta maimaita mana maganan shirka ne lam yaktasir alal amri bil ibada bi ibadatillah a ayan nan Allah ba ya takaitu ne da umarni da bautan shi kawai ba ba wai ayan ta takaita cewa ka bauta wa Allah ne kawai ba da aka ce wa'budullaha ku bauta wa Allah sai aka ce wala tushriku bihi shay'an kar ku haɗa shi da wani abu wurin bautan kenan duk wanda ya bauta wa Allah ya haɗa shi da wani abin da ya yi sunan shi bauta ko ɓata lokaci ya yi shirka kuma shirkan nan da ya yi in bai tuba ba har ya rasu to lallai ba shi ba aljannan Allah Allah ya tsare mu bal na ani shirki mala ya ce a'a ya ma hana shirka bayan ya ce a bauta mai shi kaɗai kuma ya yi hani game da shirka li'anna ibadatallahi la tuqbalu idza kana fiha shirkun domin bautan Allah ba a karbanta in dai cikinta akwai shirka da ka hada Allah da wani wurinta Allah baya so wal kufru bi wal kufru bi taghuti muqaddamun ala al imani billah kafircewa dagutu kai bara'a da dagutu ana gabatar da shi ma akan imani da Allah sai ka kore bauta ga dukkan dagutai sannan ka tabbatar ma Allah faman yakfur bi taghuti wa umin billahi faƙadistan saka bil urwati wuthqa aya ne ta ce faman yakfur bit tagut duk wanda ya kafirce wa dagutu kun ga sai da aka kawo kafirce wa dagut sannan wa umin billah sannan sai yayi imani da Allah Faƙadistan saka bil urwati wuthqa to wannan yayi riko da igiya wacce take mafi aminci tafi kowace igiya aminci ba za ta taɓa tsinkewa ba lamfi sama laha babu katsewa ga wannan igiya ba inda za ta sada ka sai aljanna an fahimta ko da a ce bayan kan ka shiga aljannan kila za ka bi siraɗi ai shi ma siraɗin tashin hankali ne wani dole kowa sai ya bi mi wa in minkum illa wariduha kowa sai ya bi siraɗi kan ya shiga aljanna an fahimci wannan kuma za ka wuce siraɗi ne gwargwadon aikinka na alkhairi gwargwadon saurin wucewanka wani zai wuce kaman walƙiya wani zai wuce kaman sukuwan doki wani kuma kaman ya haura raƙumi wani zai wuce yadda ka san yana sauri da kafa wani zai wuce a guje kaman mai gudu da kafa an gani wani kuma zai wuce da sassarfa wani zai wuce a hankali yana tafiya kaman ya gaji wani zai wuce yana jan jiki wani ma sai an yi ta kaman zai fada sai kuma ya haide a wahale gwargwadon irin ayyukan da kama ubangiji an fahimci wannan gwargwadon wani kuma in ya zo zai fada kawai saboda aikin shi ya hukunta ya fada ne to wannan siraɗin shi ma tashin hankali ne akwai wanda zai shiga aljanna sai ya wuce siraɗi kowa kai zai shiga aljanna sai ya hau kan siraɗi wani kuma zai fada an fahimci wannan to kenan kowa sai ya fuskanci wannan mai tashin hankalin an gane to bayan siraɗi kuma sai me sai aljanna to a daidai nan ake bambancewa tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna wasu za su yi can wasu kuma me su yi aljanna Allah ya tsare mu to shine malam ya ce duk wanda Allah ya ce wanda ya kafirce matsaguti wa yu'min billah yayi imani da Allah to yayi riko da igiya mafi aminci tafi kowanne kwari babu tsinkewa ko datsewa ga wannan igiyan wa hadha huwa ma'ana la ilaha illallah wannan ayan ita ke bayyana mana ma'anan kalmar la ilaha illallah fahiya mukawwanatun min nafyin wa ithbatin ita wannan kalma na la ilaha illallah an ta kunshi korewa da kuma tabbatarwa wanne aka fara yi korewan la ilaha sai da aka kora bautan gaba daya ga wani Allah sannan aka tabbatar ma Allah shi kadai shine malam yace. Nafi'u shirki tana kora shirka an gani sannan wa isbatu tauhid tana tabbatar da tauhidi ga Allah shi kadai bauta shi kadai la ilaha kalmar la ilaha ko babu wani abin bauta ibtalun li jami'il ma'budat batanci ne ga dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba an bata shi illallah kalman illallah kuma ithbatun li ibadatillahi wahdahu tabbatarwa ne ga bautan Allah shi kadai shi yasa ba zai yiwu ka ce kai ka yadda musulunci za ka yi amma an tambaye ka game da sauran addinai ka ce to kowa lalibe yake a duhu kila su ma akan gaskiya suke an fahimta ni ba zan ce komai kan christianity ba ba zan ce komai kan yahudanci ba amma ni musulunci nake yi ni shi ya fi ban sha'awa to wannan me za mu kira shi musulmi ne ba musulmi ba ne an fahimci wannan saboda sai ka tabbatar da cewa duk wanda ba musulunci yake yi ba abin da yake yi sunan shi barna sunan shi shirka kuma ka tabbatar in ya mutu ba zai shiga aljanna ba an fahimta sannan ka zo ka bauta ma Allah kuma yanda ya ce a bauta mai kuma ba tare da ka haɗa shi da wani wurin bauta ba wannan shine ma'anar la ilaha illallah an gani eh, la ila illallah isbatun li ibadatillahi wahdahu fallahu la yaqbalu min al'amali illa ma kana khalisan li wajhihi na maimaita mana wannan kalman sosai Allah bai karban wani ayyuka sai wanda aka yi aka tsarkake shi da bauta shi kaɗai. wala yaqbalu al'amala alladhi fihi bid'atun bai karban aikin da akwai bid'a a ciki wa mukhalafatu wa mukhalafatu liman hajjar rasuli sallallahu alaihi wasallam bai karban aikin da a cikin shi akwai saba wa tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallam yanda manzo ya ce a yi aiki haka za a yi shi sannan Allah ya karba wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira haka Allah ya ce duk wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi tafarkin da ba na muminai na kwarai ba sune sahabbai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa to Allah ce za mu jibinta mai abin da ya aikata ba ruwan Allah za a watsa mai aikin shi an gani kuma za a ƙona shi da jahan wutan jahannama Allah ya ce makoma ta yi muni Allah ya tsare mu ƙala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisin shi man amila amalan duk wanda ya yi wani aiki kowane irin aiki ne laisa alaihi amruna wanda ba umarninmu a wannan aikin ya yi gaban shi ne manzo bai san da shi ba Allah bai san da shi ba fahuwa raddun to wannan aiki an mai da shi an gane ba karɓaɓɓe ba ne an tura aikin an mayar mai da shi raddun a nan masdar ne amma ana nufin ismul maf'ul shi dama masdar ana amfani da shi ana nufin jami'ul mushtaqat wani lokaci ayi amfani da shi ana nufin ismul fa'il ko ismul tafdil ko sifatun mushabbaha ko ismul maf'ul to kamar nan da aka ce fahuwa raddun to ana nufin fahuwa mardudun aiki ne wanda an mai da shi ga wanda ya aikata ba a so an fahimta saboda ba wanda zai addinin nan Allah ya karba sai ya yi shi yanda ya ce yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar an fahimta wa fi riwayatin a cikin wata riwaya na hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu cikin wannan al'amarin namu wato musulunci kenan to fahuwa raddun to wannan aiki abin mayarwa ne an mai da shi ba a so walidhalika qala ulama ya ce saboda haka ne malumma suka ce innal amala la yuqbalu illa bi ne lalle aiki kowane iri ne ba a karɓan shi har a ba mai shi lada sai da sharadi guda biyu ash-shartul awwalu sharaɗi na farko al-ikhlasu lillahi azza wa jal ya zamo an yi ikhlasi amma Allah shi kaɗai aka nufa da wannan aikin an gani kayi dan Allah ne wa sharɗu sharaɗi na biyu al lirrasuli sallallahu alaihi wa sallam ya zamo ya dace da yanda manzo sallallahu alaihi wa ya koyar sharaɗi ne biyu fa idza ikhtalla ahadu ash-shartayn mala idan ɗaya daga cikin sharuɗan nan ya samu matsala ya zamto ko ka yi aiki da ikhlasin ka dan Allah amma baka yi shi yadda manzo ya koyar ba ko ka yi aikin yadda manzon Allah ya koyar sai dai baka nufi Allah baka kaɗe ta Allah da aikin ba to wannan in aka samu ɗaya daga ciki ya samu matsala ba su haɗu ba a aiki lam yi ƙubal hadal amal Allah ya ce ba za a amsa wannan aikin ba walam yakun amalan salihan kuma ba za a kira shi aiki na gari ba ba zai taɓa zama aiki na ƙwarai ba sai dai ya zama aiki na banza saboda shirka ne ko kuma saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama bid'a an gani wa akhbara jalla wa ala anna man abada ma yastahsinuhu min al asnami wal awliya'i wal ashjari wal ahjari wal quburi wa lam yarji fil ibadati ila kitabillahi wa sunnati rasulihi wa inna ma tamada ala al istihsani aw ala ma tahwahu nafsuhu walau khalafa al kitaba was أخبر الله جل وعلا أن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار ما لا يتي وأخبر جل وعلا Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana anna man abada ma yastahsinuhu duk wanda bauta ma abin da yake ganin ya mai kyau min al daga cikin gumaka wal auliya da waliyai wal ashjari da bishiyoyi wal ahjari da duwatsu wal quburi da kaburbura walam yarji fil ibadati wurin bautan shi bai koma ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah ba wa sunnati rasulihi bai koma zuwa ga sunnan manzo sallallahu alaihi sallam ba wa inna ma tamada ala istihsan kawai ya dogara kan ganin kyawun abu kawai au alama ta hu nafsuhu ko ya dogara akan abin da zuciyar shi take so walau khalafa kitaba wa sunna wai ko da aikin nan abin da zuciyar shi take so ko abin da yake ganin yana da kyau din nan ko ya saba ma sunna ya saba ma littafin Allah ya saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam shi haka zai yi akhbar Allah jalla wa ala anna Allah qad harrama Allah alaihi aljanna qad harrama alaihi aljannata to sai Allah ya ba da labarin cewa to irin wannan mutumin Allah ya haramta mai shiga aljanna wa ma'awahu naru kuma makoman shi wuta ce Ƙala ta'ala Allah ya faɗi cikin aya hu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna lallai duk wanda ya haɗa Allah da wani wurin bauta yayi shirka faqad harrama Allahu alaihi aljannata hakika Allah ya haramta mai aljanna wa ma'awahu na kuma makoman shi wuta ne wa zalimi na min ansar ko kuma zalimai irin wannan ba su da mataimaka Allah ya kira shirka a wannan ayan a zulmu ko zalunci ta yi daidai da faɗin Allah a cikin wata inna shirka la zulmun azim wa idh qala luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ka lokacin da annabi luqman yake nasiha ga ɗan shi cikin nasihohin shi masu daraja yace ce ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗan ɗana mai daraja kar ka haɗa Allah da wani wurin bauta sai yace inna shirka la zulmun azim domin shirka ita ce zalunci mafi girma zalunci ne mai girma shirka an fahimta saboda haka duk aikin da yake ya saba mai koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam zalunci ne amma babban zalunci shine mai shirka ya zalunci kanshi mazinaci ya zalunci kanshi dukkansu ana kiransu mai azzalimun ko azzalimi mai annamimanci azzalimi ne amma mai shirka shine babban azzalimi saboda zaluncin shi ya dama na waɗancan su an sun shiga wuta shigansu wuta daidai gwargwadon zunuban da suka yi ne amma suna nan da mi da la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma wanda ya mutu da wannan kalman bai dawwama a wuta sai dai zai iya wasu 'yan shekaru a cikin abas bai shiga bai dawwama a wuta ko wanda ya mutu yana da la ilaha illallah sai dai zai iya shiga ya yi wasu 'yan lokuta gwargwadon zunuban shi Allah ya tsamo shi daga ƙarshe ya kai shi ina sai dai shekarun ne kuma a rufa ko ba za mu iya sani ba sannan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata uddun. haka aya ta ce wa inna yawman rana ɗaya kawai inda rabbika a wurin ubangijinka ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne min mata uddun. irin wanda kuke lissafa a duniya a yini ɗaya wurin Allah shekara dubu ne to in aka ce kawai ma yini ɗaya mutum zai a wutan nama kan a kai shi aljanna ya kenan to balle kila wani sai ɗan shekara ko da miliyan uku ne shekaru subhanallahi to ai ka sani mutane in sun ji an ce ba a dawwama a wuta sai su dinga buɗe kafa suna sabo yadda suke so amma sai ka ɗan musu bayani za su a ɗan je da su a ɗan su ɗan yi ɗan ai branching da su a ɗan nama misali ko da shekara miliyan ɗaya ne to sai mutum ya san me ake nufi da ba a dawwama a wutan sai ya dage ya yi aikin da ba zai ma in ban da siraɗi ba abin da zai haɗa shi da mi jahannama ko sai dai ya ƙetare ta tunda an ce wa in minkum illa wariduha an fahimta to kar ka ɗauka in an ce ba a dawwama a wuta kuma shi kenan sai ka yi ta laifi ka ce ai wutar zan shiga aljanna to ai baka san azaban wuta ba ita kwata-kwata ma kama ƙetare ta ciki sai ya zama dole saboda siraɗi ko an gane wannan eh, ya'ani mana'ahu min dukhulil janna man ambatan ma'ana Allah ya haramta mai ya hana shi shiga aljanna shi wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba fa sharaɗin kenan ka mutu kana shirka baka tuba ba a duniya amma duk wanda ya duk iya laifin da ka yi kowane irin laifi ne ai ba laifin ma da ya kai shirka ko to sahabbai da yawa ai sun yi haka ne kuma da suka tuba taubatan nasuhan fa Allah bai yafe musu ba ya yafe musu kuma ya saukar da aya tana nan har duniya ta nade sai in rana ta fito ta inda take mi faduwa daga nan aka rufe kofan tuba amma ayan nan eh, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum tubu ila Allah taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar haka ne in kun tuba tuba na gari ku muminai tuba wacce Allah yake so ba tuban mu zuru ba ko to Allah tabbas zai gafarta muku zunubanku kuma zai shigar da ku ina aljanna an gane to wannan ayan tana aiki har sai ranan da rana ta bullo ta inda ta saba mai faduwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan babu karban tuba an gane wannan an rufe fayil na tuba to Allah ya bamu ikon tuba Shi ne mala ya ce fattaharimu fil lugha ma'ana an haramta mai shiga aljanna ayan tana nufin an haramta mai shiga aljanna haramci yanke wanda bai da ranan da zai fito fattaharimu fil lugha domin kalman tahrim a lugha almanu shine hanawa falmushiriku mamnu'un min dukhulil jannati batatan shi mushiriki abin hanawa shiga aljanna ne an hana shiga aljanna in dai ya mutu bai tuba ba batatan yanke kawai ba ranan shiga la tama alahu fiha ba wani kwadayi na tare da shi na shiga aljanna wa ma'awahu nar kuma makoman shi mai wuta hadhihi aqibatu shirki billahi azza wa jal mala yace wannan fa shine sakamako karshen shirka duk mai shirka wannan shine karshen shi shine result din da zai samu wa in kanu ya kulun duk da cewa su kafiran suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba muna bauta ma waliyan nan ko kaburburan nan ne dan wani abu ba sai dan su kai mu kusa da ubangiji haula'i idza matu ala zalik mala yace duk da haka in sun mutu kan wannan abun ghaira ta'ibin ba tare da sun tuba ba haramallahu alaihimul janna to Allah ya haramta musu aljanna waja'alan nara ma'awahum abadal abadi kuma ya sanya aljanna ah, wuta ita ce makomansu har abadan abad abada me ake cewa Hausawa ne har mene eh har abada kawai <laughs> har abadan abada ko shine dai kawai su ma laraba 'yan sun ce ah, abadal abadi suna nufin har wancan abadan an gane harrama Allahu alayhi aljanna ko waja'ala an-nara ma'awahu abadal abadi falladhi yuridu li nafsihi an-najata yatanabbah lidhalik duk mutumin da yake son tsira ga ranshi yana son ranshi ya tsira daga azaban wuta Ya tanabbahu lidhalik to lallai zai faɗaka saboda wannan abun zai faɗaka game da girman shirka ya makanshi shi faɗa wala yabqa ala umuril jahiliyyati fi haza wa gairihi sannan ba zai wanzu ya zauna a kan wani al'amari daga cikin al'amuran jahiliya fi haza cikin wannan shirkan wa gairihi da ma abin da ba wannan shirkan ba an gane bidi'o'i da suke yi to in dai kana nema ma kanka salama zuciyanka ta shiga aljanna ba wuta ba to kama kanka faɗa ka nisanci abubuwa irin na shirka na jahiliya da suke yi ko da an canza mai suna a hausa na ce ba a canza ma tuwo suna ko an canza mai za ku ga sai an haɗa da tuwon nan yanzu tuwon da aka yi shi da semobita me ake ce mai tuwon semobita ko tuwon da aka yi shi da shinkafa me ake ce mai tuwon shinkafa tuwon da aka yi shi da dawa me ake ce mai tuwon dawa inda gero ne fa tuwon gero inda masara ne fa tuwon masara inda ja ce ma tuwon jan masara sai an sa kalman me tuwo to wannan ba saboda haka duk yadda aka kai ga kalmar shirka aka gyara ta ba za ta taɓa zama mai kyau ba saboda malam ya gaya mana a baya abin da ake kallo aikin ne ba wai sunan aikin ba ba ruwanmu da sunan aikin in dai ya yi daidai da shirka to sunan shi shirka ko da yanzu an fito da shi an ce wai gyara ne kun san masu yin shirkan masu ba da lasisin shirka ya su dinga cewa su malamai ne ba za su kira kansu da wani suna ba sai malamai da shi kalmar malam tana da daɗi kowa ma yana so wa qauluhu rahimahullahu da faɗin malam da ya ce wa hadhihi almas'ala hiya allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafir malam da ya ce a baya wannan mas'ala ita ce wacce mutane suka rabu saboda ita aka samu kafiri aka samu mai musulmi ya'ani mas'alatar tauhid malam na nufin mas'ala na tauhidi wa shirki da shirka tsakanin shirka da tauhidi mutane suke ko dai kai mushriki ne ko kai me muwahid dole ka zamto cikin daya. jama'atun jama'atun saddaqu ar rasul wa amanu bihi akwai jama'a waɗanda suka gazgata manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi wa akhlasul ibadata lillah suka tsarkake bautansu ga Allah azza wa jal mai girma da ɗaukaka haula'i mu'minun mala yace wa'annan su ne mu'minai wa kaumun khalafuhu akwai kuma wasu mutane na biyu ƙungiya na biyu sun saba ma manzo sallallahu alaihi wa sallam wa baku ala shirkihim suka wanzu suka tabbata suka doge akan shirkansu wa ibadatihim da kuma irin bautan da suke yi wanda ba na Allah ba wa ma kana ya'budu aba'uhum suka doge kan abin da iyayensu ke kai ko da abin na gari ne ko ba na gari ba su da in sun gada shi kenan min kabulu tun kan zuwan musulunci suka ce abin da iyayensu ke yi kan zuwan musulunci suna nan akan shi an gane ko kama alaihi umamul kufri alladhina yu'ariduna rasul ar-rusul alaihi salam mala yace kaman yanda al'umomi bayan al'umomi na kafirci alladhina yu'ariduna ar-rusul wa'anda suke fito na fito da manzanni li'annahum yuriduna al-baqa'a ala ma kana alaihi aba'uhum wai saboda suna son su wanzu su doge akan abin da iyayensu suka mutu suka bar su akai kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun Allah yana cewa wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin haka abin yake ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam babu wani wanda muka aiko gabanin ka fi qaryatin cikin wata alƙarya min nadhirin kenan ba wani ma min nadhirin ba wani mai gargadi arsalna wanda muka aika shi min qablika ka fi qaryatin cikin wata alƙarya illa qala mutrafuha face 'yan lagwada daga cikin wannan al'umman sun ce ma manzan nan ma'ana waɗanda suke ganin su ne masu fawa su ne masu tattalin arziki yawanci su ke fara fito na fito da duk wata da'awa in ta saba ma ra'ayinsu an fahimta talaka yana da abin da zai ja amma waɗanda suke ga suke da kaza suke da kaza har wani zubin shaidan sai ya rinjayi mai fawa ya fito yana fa muke da kaza muke da kaza muke da kaza saboda haka sai abin da muke so za a yi alhali faɗin haka kuskure ne duk wanda ya ce suke da kaza suke da kaza suke da kaza sai Allah ya nuna mai ba shi ne mai shi ba sai ya ƙasƙanta shi kowaye shi alfahari yana jawo rushewa duk wanda kaga ya fara alfahari kowane irin ko malami ne to ka ba shi lokaci sai ko Allah bai kwace ilimin ba za a bashi da ilimin shi a faka shi a wani gefe wanda sai ya wuce ka ji ana wannan fa shine malam wanan nan ba mai kula shi saboda girman kai da fariya in ɗan siyasa ne ma sai Allah ya sa yana kallo a yi ta siyasan ba shi wanda ya rena yake ce ya fi su sai Allah ya ɗaga su in ɗan kasuwa ne Allah ya aje shi gefe ya zama yana maula hannun wa'anda yake ma wannan takabburancin to saboda haka duk wani manzon an aiko shi wanda suke fara fito na fito da shi su ne masu jin daɗi 'yan lagwada masu faɗi a ji a wannan al'umma sai sun ce ma manzan nan inna wajadna aba'ana ala ummatin lalle mu mun samu iyayenmu a kan wata al'ada al'umma a nan al'ada wa inna ala atharihim muqtadun kuma lalle mu masu bin tafarkin ne mu da su za mu yi koyi ba da kai ba abin da iyayenmu suka rasu suka bar mu a kai shi za mu yi an fahimta wannan shubuha ce mai girma wanda masu ƙin gaskiya suke amfani da shi kafirai da masu shirka da 'yan bid'a da yawa suna amfani da wannan shubuhan sai su ɗauko wani babban shehi ko wanda suke ga ana ganin darajar shi sai su ce to wane shi ya koyi mu ɗaliban wane ne kana nufin shi ma kan ɓata yake wane shehi da ya rasu kana nufin kan bata? kuma sai sun nemi mutum mai mabiya sosai wanda ya samu karbuwa. sai su dinga laɓewa da shi kamar yadda shubuha ce wacce a fir'auna ya ƙalubalanci annabi musa da ita kuma sai allah ya bashi fikira an gane cikin jama'a sai ya ce mai fama balul ƙoronil ula tunda ka ce mu yanzu duk abin da muke yi ba ma daidai abin da ka zo da shi sabo shine daidai to me za ka ce game da iyayenmu da kakanninmu da suka riga suka rasu ka gaya mana suna wuta kenan to wanda ya ji an ce baban shi na wuta me zai ce zai ɗanyi yi tirjiya ko ya ce kai wannan yana nufin kaza kaza to sai me Allah ya ba annabi Musa hikima ya ce me qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi la yansa bai sani bane bai san amsan bane annabi Musa ai ya san amsa amma faɗinta a wurin fa ya dace ba ta dace da wurin ba sai Allah ya bashi hikima sai ya maye ta ya miƙa ma Allah ilimin ya ce ha inda rabbi fi kitabin sanin makomansu cewa aljanna za su ko wuta ya ce ba nawa ba ne yana wurin ubangiji na a littafin shi na ƙaddara ya riga ya rubuta amma ni ba zan iya gaya muku ba bai tsira ba da ko ya ce zai ba su amsa in ya ce eh ya kama kanshi ya ce suna aljanna ya ce to mu ma an munyi yi abin da suka yi ashe aljannan zamu ba ya mun yi naka ba in kuma ya ce suna wuta a samu turjiya a yi zanga-zanga ya zamo an ƙaurace mai a ce ya ce to duk iyayenku na wuta an fahimci wannan to wannan shubuha ce sosai da mutane suke amfani da shi in ba su da gaskiya sun ɗauka cewa duk abin da na baya wanda ya riga ka shekaru kenan duk abin da ya mutu a kai shi kenan sai ka ɗauke shi eh to da za a ma yi musuluncin kenan ai da ba za a yi ba kenan ko ba haka ba saboda duk wani manzo sai ya zo ya tarar ana me ana shirka ne zai yi kira zuwa ga abota mu Allah shi kadai to saboda shirkan ta riga tauhidin sai a ce ba za a yi abin da ya riga ba kowane abu ne ya riga zai zama kuma shine mai kyau ba akwai abin da zai zo ya daɗe amma kuma bata ne dole kuma a faɗakar a kai a bashi an fahimci wannan to ba a sanin gaskiya ta hanyar wai iyayenmu sun mutu a kai ko wani abu makamancin wannan waƙalu kuma suka ce a tanhana an na'buda ma ya'budu aba'una kun ga wani tambaya aka ma wani manzan fa a tanhana shin yanzu kana hana mu ne ko za ka hane mu ne an na'buda ma ya'budu aba'una mu bauta ma abin da iyayenmu suke bauta ma shi kake nema ka hana mu kun ga shubuha ne da suke mai gaban jama'a za su ma annabi wannan tambayan hadhihi tuhum ko wa hujjatuhum malam yace wannan ita ce abin da suke amfani da shi wurin yaƙan manzanni wa hujjatuhum kuma wai ita ce hujjansu an gane wa hiya tamassuku bima alaihi al-aba ita ce riko da abin da iyaye suka mutu a wai wal ajdad da kakanni min ibadati gairillahi azza wajal na bautan wani Allah an fahimci wannan to saboda haka wannan ba hujja ba ne don mahaifinka ya mutu kan abu sai ka ce shi ma za ka yi ta yi kawai ko ɓata ne annabi ibrahim alaihi salam da ya zo ya tarar da mahaifin shi suna bautan gumaka ya yi shiru sai ya ce abin da na gaba bana yi kawai shi zan yi a ya bi hanya na hikima ya dinga kiran shi da shi da mutanen nashi su bar wannan abin da suke yi an fahimta inda a ce abin da iyaye suke yi shine gaskiya annabi ibrahim salam to ba zai yi nasiha ya janyo hankalin mahaifin shi da mutanen shi ba an fahimci wannan wannan yana nuna mana ba wai ana gane gaskiya ba ne da yawan shekaru ko wani abu makamancin wannan karka ce wanda ka girme shi ba zai iya gaya maka gaskiya ba gaskiya na iya fitowa a bakin ko in kai malami ne ɗalibinka na iya gaya ma gaskiya karka ce don ka fi shi tarin ilimi gaskiya ba za ta fito ta bakin shi ka karba ba na biyu kuma in kai kai alhaji ne cikin ma'aikatanka wani na iya gaya ma gaskiya kar ka ce saboda kai ke bashi albashi to ba bai isa ya gaya maka gaskiya ka wani ma alhajin fa abin nan zaka gani kila rigar shi ne ta fito za ta shiga taya wanda in karshe me zai faru <laughs> eh? in ba a gaya mai an ce alhaji ka ja malin malin ɗinka me zai faru za ta harɗe shi ko daga ƙarshe ya mi ya faɗo ko ya ji ciwo ko ya mutu to ana mai magana shi yana ta yana girman kai ana alaji riganka yana ganin an rena shi to me zai faru daga ƙarshe kin an san wannan abin zai ja mai halaka ko to na mana misali ne na zahiri mutumin da ga gaskiya ya ce ba zai karɓe ta ba saboda mai gaya mai ƙasan shi yake ai yayi daidai da wanda ya hau mashin ɗin rigan shi za ta shiga cikin wayan mashin ana mai magana wai wanda ya gaya mai dan yaro ne ko kuma wai ba zai ansa ba kai mun shiru to ga ƙarshe sai ya ji shi a makabarta ƙila me ya jawo mai wannan girman kai saboda haka malami na iya ansan gaskiya a wurin ɗalibin shi alhaji mai kuɗi zai iya karɓan gaskiya a hannun wanda yake ƙasan shi yana ba shi albashi an fahimci wannan kowane irin mutum ne shi kowaye kai kana babba to lallai na ƙasa da kai ka amsa gaskiya a hannun shi ko da ka girme shi a shekaru ba ta nan ake gane gaskiya ba sai dai faɗin gaskiyan in mutum na sama da kai ka sayan da ka gaya mai ne kawai an gane wannan ina ga za mu tsaya a nan sai mu tashi wa ƙauluhu rahimahullahu ta'ala abin da muka faɗi daidai Allah ya haɗa mu cikin lada kurakuran da muka yi ya Allah ka gafarta mana ƙasar mu Allah ka zaunar mana da ita lafiya Allah ka ƙara mana yalwan arziki da zaman lafiya ka mana albarka cikin zuriyarmu cikin matanmu cikin iyalanmu cikin dukiyoyinmu Allah ka tsare mu daga cin abin da ya shafi haramun Allah ka tsare fatanmu daga haram ka tsare cikunanmu daga haram ka azurta mu da halal ya ubangiji fa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk